الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai muka yi ma annabi salati da shi da iyalan gidansa duka baki daya muna gode ma Allah da ya wayar da mu hawa yau mun wayi gari mun wayi gari sarauta na hannun shi godiya ya tabbata ga ubangijin talikai duka baki daya ba shi da abokin tarayya kuma gare shi matattara yake to bayan haka yan uwaye ina muku sallama na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan mun tashi lafiya barkanmu da safiya barkanmu da asuba Allah ya karbi ibadunmu Allah ya karbi tubanmu Allah ya karbi dukkan ayyukanmu da muka aikata na alkhairi Allah ya karba mana Allah ya samu cikin bayansa mutanen kirki Allah ya mu cikin masu rabo ya sa muna cikin waɗanda za a ‘yanta su a cikin wannan wata girma in kuma dama muna cikin intattu ne mu Allah kara dawwamar da mu a cikin aljanna masu ciwo mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya magabatanmu duka Allah ka ji kansu ka sa mutuwa hutu ne gare su bukatunmu na alkhairi duka Allah mun roke ka ka biya mana ba mu da wanda za mu roki shi kai Allah muna kawo shi kuwan mu wurinka da karan mu ka ya rab duk wani abin da ya fi mu nauyi ya mana karfi ya Allah kai ne maganin komi ka magance mana dukkan abin da ya mana nauyi ka ba mu ikon bauta ka ba mu ikon tsayuwa yawa ya alhamdulillah yau ramadan muna kwana goma sha biyar Allah mun roke ka ba mu karfin sayuwa yan wayena da kuke saulara na yar uwa ranakun suna wucewa kenan yi ƙoƙari ki sai da dare yi ƙoƙari rananki ya zamo azumi dare ki kuma ya zamo sayarwa saiwa ne tsakaninki da ubangijinki muna kara jaddadawa wannan lokacin lokacinmu ne wannan lokacin damanmu ne ki ne kaki bar wani ibada ya wuce ki kada ki yadda ibada ya wuce ki cikin wannan lokacin kada ki yadda sallah ya wuce ki cikin wannan lokacin kada ki yadda alhairu su wuce ki cikin wannan lokacin domin wannan lokaci mai tsada ne mai tsadaniyar uwa saboda mai kula da irin alhairun da ke cikin wannan lokacin shi yasa Allah ya sauwake mana ya ce ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Ramadan ya saya Allah yana bari ya bude kofofin aljanna a kulle kofofin wata a daure shaitanai domin me yasa saboda mu mu samu dama mu iya mu yi bautanmu mu yi ibadunmu to yar uwata idan an daure miki shaitani ki yi kokari ki iya sauran yi kokari ki iya kanki yi kokari ki iya mallakan kanki yi kokari ki doki kanki ki ba Allah jiya ba Ramadan la'alla ba ki iya tsayuwan dare jiya ba ramadan la'alla ba ki iya karatun Kur'ani, jiya ba ramadan la'alla sallar subuhi ba ki yin shi daidai jiya ba ramadan la'alla azafar da la'asar ba ki yin shi daidai jiya ba ramadan la'alla maghrib da isha ba ki yin shi daidai amma yar uwa gagara ba sa ya zo wata ne wanda ya zo ya canza mu ya gyara mu wata ne wanda ya zo ya wanke mu ya salkaka mu wata ne wanda ya zo ya ɗaukaka mu kuma ba abin da ke ɗaukaka mana daraja cikin wannan wata fashe ambatan Allah fashe saiwan dare fashe rayar da dare fashe domin saboda duk lokacin da mutum yake sayuwa tsakanin shi da ubangiji shi yake yawan sujudi shi Allah kuma yi ta yawan kusa da shi. shi yasa yan wayoyin mu kan mu bari shagala yi mana yawa kaki saura gindin murhu girki kaki sa kaki saura gindin murhu girki in ya so salloli su wuce ki kaki shagalar da kanki wurin nema salloli su wuce ki domin duk wanda sallah zai wuce shi cikin wannan lokaci hasara ne ka shagala mu manta da kanmu in ya so kamin mu wayi gari ramadani ta zo ta wuce ramadani ya zo ya wuce da dukkan alhairun da ya zo da shi saboda shi mu riki allah mu sayar da dare mun ta neman gafara shi ne ya sa muke koyon irin wa'annan addu'o'in idan ki iya dama kamar da na ce ki kara in ba ki iya ba kuma ki mai ki kokari kuma ki koya domin saboda ki ta karanta shi dare da rana wancan addu'a mun ce farko muka ce rabbana atina fi duniya hasana ya ubangijin mu muna roƙonka ka ba mu duniya mai kyau ka ba mu ci mai kyau ka ba mu sha mai kyau ka ba mu wurin kwana mai kyau addininmu mai kyau kayan sawa mai kyau hasana ya shammale komi haka wafil akhirati hasana haka ma lahira ma Allah ka ba mu mai kyau shine ka bamu aljanna aljanna ma na sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaki roki aljanna ki nemi firdausi ka bamu firdaus me kyau kisa wanga addu'a idan mutum kana neman alhairin duniya da lahira duka wanga addu'a da zunce shi cikin iko Allah Allah zai baki addu'a nabi muka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangijinmu mun zalunci kanmu a addu'a na biyu muka ce rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ya ubangiji mu kada ka karkatar da zukatanmu ba da izhadaitana bayan ka shirya da mu ka ba mu musulunci ya Allah ka ba mu shirya to kada ka karkatar da wannan zuciyar nan zuwa ga wani abu kuma daban wa hablana min ladun ka rahma Allah kai mana baiwa daga wurinka kai mana rahma kai mana baiwan rahma innaka antal wahhab domin Allah kai mai baiwa ne yani kai mana baiwan tausayawanka idan Allah ya ka tausaya mana zaka ka dora mu kan daidai ka bar mu aikata daidai domin kai ne mai tausayawa kuma samun rahma da mutum ka saura bisa kan addinin ka baiwa ne babba da idan Allah ya baka ba wani baiwan da ya kai mutum kana da musulunci a ce ga ka kana kan musulunci Allah ya kashe ka kan musulunci kamar da Allah ya kira mu ya ce ya kuwa ne kuka imani da Allah ku ji tsoron Allah kada ku mutu kuna face kunawa kuna musulmai da yawa haife su cikin musulunci amma sun fita wasu kuma suna cikin musulunci amma addinin musulunci ya fita hannunsu domin saboda me sun warware musulunci su amma ba su sani ba don sun garwaye imaninsu da zalunci mutum ya wayi gari suna ne kawai yake da shi na musulunci amma shi bai sani kamar shi ba shi cikin musulunci ba don musulunci mutum yana warwarewa kamar yadda mutum ya yi alwala yake warwarewa bayan haka kuma addu'a da je muka ɗauka muka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangijin mu hakika mun zalunci kanmu wa illam taghfir lana amma Allah idan baka gafarta mana ba warhamna kai wata rahamna kuma ka kuma kai mana rahma lanakunanna min al-khasirin za mu kasance cikin masu hasara wace ce bata zalunci kanta ba jiya mun zalunci kanmu da yawa har gobe ma muna ciki wanga addu'a ne wanda Allah ya nuna ma annabi Adam alaihi salatu wassalam da shi da matan shi na hawa a cikin aljanna